magana ta guda muna ji wa amlaku sama'u ta kama sun kewaye ibnu taymiya kuma hmm. ikuli shi ne ke cewa shi kan ibnu taymiya nan annabi ne ko manto. ba annabi ba ne ba manzo bane mu je To ya amsa maka wai ba ni? annabi bane amma mala'iku suka zo suka kewaye ki. <laughs> Ni ma ban sani ba. Wai ba mu je na gaba. Me yasa mala'iku suka kewaye shi? Ni ma ban sani ba. <laughs> To wai shi ma bai sani ba. Koken. Shirka ne ko ba shirka ba ne? <laughs> Ni ma ban sani ba. Dagan tambayoyi guda guda biyar kenan da kai yo ina kidayewa ah! biyar biyar kai nan. Tambayoyi ah! biyar ai don don dan duniya su fahimta kenan ai to yanzu ya ta baka bashi dama yayi biyu ba ka bashi dama yayi biyu baka bashi dama yayi biyu ba da ka kama na ai muna so mu bayyana yanzu ai ya fada ya ce bai sani ba to mu je mu je shi da ya bai sani ba wai bai sani ba to mu te sani ba aha to yanzu bai ya gino ya dire shi gon dan bidiya ne na'am ya tabbata wanda ya rubuta littafin nan dan bidiya ne Eh, di kaje ja. Hello, Malam Muhammad me yace network ya dauke. Alhaji Bello ta guda. Muna ji. Wa amlaku sama'u ta kama sun kewaye ibnu taymiya kuma hmm. shi ne ke cewa shi kan ibnu taymiya nan annabi ne ko manto ba annabi ba ne ba manzo ba ne mu je to ya amsa maka wai ba annabi ba bane ba manzo bane suka zo suka kewaye ki <laughs> ni ma ban sani ba wai ba manzo bane mu je na gaba me yasa mala'iku suka kewaye shi ni ma ban sani ba <laughs> to wai shi ba bai sani ba Koken. Shirka ne ko ba shirka ba ne? Ni ma ban sani ba. Dagan tambayoyi guda guda biyar kenan da kai yo ina kidayewa ah. biyar biyar kai nan. Tambayoyi ah. bayar. Ah, ai don don gan duniya su fahimta kenan ai. To yanzu ya ka baka bashi dama yayi biyu ba ka bashi dama yayi. Akram Allah. Baka bashi dama yayi biyu ba. Da ka kama na ai muna so mu bayyana yanzu ai ya fada yace bai sani ba. To mu je mu je. Shi da bai sani ba. Wai bai sani ba. To mu te. Ya sani ba. Aha. To yanzu. Hmm? Bai ya gino ya dire shi ga wannan. ne? Na Na'am. ya tabbata wanda ya rubuta littafin nan dan bidiya ne eh di kaje ji hello malam Muhammad ne yace network ya dauke Alhaji Ali nace ya tabbata na'am ya tabbata wanda ya rubuta littafin na dan bidiya ne Wai ya tabbata wanda ya rubuta littafin nan dan bidiya ne a wurinka ban sani ba Alhaji Ali wai bai sani ba. A dole ka san wannan. A'a Alhaji Ali Laru wannan kan ba Alhaji domin eh? ba wani kalmar da ake ce man kala al-adri faqad afta ba dole ne sani ba. Al-adri ni kul ilmi. Ni zamani da shi ba ban san shi ba ban gan shi ba ya zan da bida. Bai aikata abin da yake da wanda ni na gani. Ko na karanta. amlaku sama'u taqufuhu to to makaryaci ne to to mu ce shi makaryaci ne wani ne makaryaci ban sani ba wani ne makaryaci wanda ya rubuta littafi ni ban sani ya rubuta littafi sai malam wai bai sani ba kai mu je na gaba kai ka fari ko da fahimtar ka ni sai mu je na gaba ai sai mun kawo masa hukunci wannan ai shine abin da zai sa mu samu ka gane ko malam Muhammad na'am ya bar eh? ni kuma ina tambayar guda wannan malamin da ya rubuta wallahi to rubuta wannan ka tabbatar cewa shi dan bid'a ne ko kuma ya mame ne ban sani ba wallahi wai bai sani ba wai bai sani ba mu je gaba to mu je ai duniya ta san yawwa hakan ke so ya ardu shirki bihi ka raudatil jannati